to sai gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba mu labari idan lokaci ya tafi za a samu wani takadarin mutum wannan takadari ana kiran shi ad-dajjal wannan dajjal yana da ido ɗaya kamar yadda na yi bayani a shekarar da ta gabata sa'an nan yana da launin fata ja kamar dai launin fatar yahudu duka da yadda manzon allah ya siffanta dijjal idan muka duba cikin duniya babu mutanen da suke da wannan siffar in ba yahudu ba don haka dijjal zai fito ne daga cikin yanki na yahudawa wannan dijjal ɗin kamar yadda waɗancan abubuwan sun kai ta faruwa a cikin bani isra'il shi kuma allah maɗaukakin sarki zai ba shi ilimi na kimiyya duk da waɗancan cewa ma'ujizoji ne wasu ko kuma in ga baki ɗaya ma duk ma'ujiza ce to shi za a ba shi wani abu na ilimi wanda ta amfani da wannan ilimin zai rika tayar da matacci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yake ba da labari muna da hadisi a littafin sahihu muslim hadisi na 7230 da hadisi na 7231 haka ma yana cikin sunan tirmizi wanda imamu tirmizi yana cewa hadisun hasanin sahih hadisi ne hasanin kuma sahih a wata nuska yake cewa hasanin sahihun garib shine hadisi na 2240 a cikin sunan tirmizi ibnu maji ya zo da shi a cikin sunan hadisi na 475 abu dawud ya zo da shi a cikin sunan hadisi na 4321 imamu ahmad ya zo da shi a cikin al-musnad hadisi na 17561 da hadisi na 21194 da hadisi na 21193 cewa lalle jal zai tayar da matacce zai ma kira mutum ya sa zartu ya tsaga shi biyu sa'an nan kuma ya sake hada shi kuma ya tayar da shi ya yi magana an fahimci wannan to wannan shine suka fara tattali akwai makabarta ta musamman yanzu haka wadda suka yi ana sanya mutane a ciki wannan makabartan domin idan aka cimma wannan technology kuma yanzu haka suna ganin nan zuwa shekaru hamsin za a cimma wannan technology wanda dajjal zai zo ya rika tayar da matacci dajjal zai zo ya rika tayar da matacci sai a tayar da su domin ba su gaji da zaman duniyar ba kunga wannan ba abin mamaki ba ne domin ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari bugu da ƙari waɗannan mutanen su ne ya ajuj da koma ajuji kamar da muka yi bayani a shekarun da suka gabata su ne ya ajuji da majuj waɗanda su ma suna da irin wannan fawon ta su kashe mutum kuma su tayar da shi wanda yake ya juji da majuji a turanci ana kiransu gog and magog idan aka ce gog an magog ana nufin ya juji da majuji wanda littafan tarihi kamar encyclopedia britannica da sauran littattafai waɗanda suke ba da tarihin asalin ƙasashe yammacin turai kamar yadda na yi bayani a shekarar da ta gabata babu shakka sun tabbatar da cewa waɗannan ya juji da majuji fa mutane ne ko mutanen ma a takaicen takaitawa ba mutanen ko ina ba face mutanen kasashen turai su ne ya da domin ko akwai littattafai da suka tabbatar da cewa ya jujir majuji din nan 'yan adam ne idan muka ɗauki mujallar na sha uku shafi na ɗari da shida na littafin fatuhul bari na alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al askalani za mu ga alhafiz yana cewa ya juji wa ma jujumin min walade adam ya ce yan adam ne haka ma imamul kurtabi a cikin tafsirin shi a juz'i na bakwai shafi na 233 shi ma ya ce yan adam ne ya juju ma juju kada ka yi zaton wata halitta ta daban imamun nawawi shi ma yana mai tabbatar da haka cewa ya jujir ma juj yan adam ne an fahimci wannan wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al bukhari ya zo da hadisi yace ce lalle ya juji majuji mutane ne ya adam kada ka dibi wasu mutane na masu halitta ta daban ɗan adam ne kuma sun fi mutane ma yawa daga cikin mutane wato yahudu da nasara da mabiyansu kun yau idan aka ce a fitar da su sun fi mu yawa ko? a ce yahuda su koma gefe nasara su koma gefe mabiyansu su koma gefe sa'annan saura waɗanda suka rage ala ku tarar da cewa waɗanda za su rage da ba su bi yahudu da nasara ba ƙalilan ne min al'aƙal waɗannan ya jujin ma jujin manzon Allah ya siffanta mana su ya ce innakum la zaluna tuqatiluna aduwan lalle ku ba za ku gushi ba kuna yakin makiya hatta tukatilu ya ajuja wa ma'ajuja har sai kun yaki ya juji da majuji ya ce iradul wuju masu faɗin fuska kun ji siffarsu ta farko kun sa'annan sigaral uyun masu ƙananan idanu su suhuba shu'ur sa'annan masu jan gashi min kulli hadabin yansilun waɗanne mutane ne suke da wannan siffar manzon Allah ya faɗi ya ce masu faɗin fuska sa'an nan masu ƙananan idanu na uku ko masu jan gashi wace ƙabila ce ta duniya suke da wannan Kun ga ya siffanta su cikakke siffa ta yahudu ko wannan hadisin imamu ahmad ya zo da shi a littafin shi na al-musnad hadisi na 21,826 alhafiz ibn abi asim ya zo da shi a littafi al'ahad wal masani a hadisi na 3,419 imamul bukhari yana da hadisi mai kama da wannan a sahih hadisi na 2,769 to mu dubi wannan wanda yake bincike kuma kamar da ne bayani a shekarar da ta gabata ya nuna cewa babu shakka ƙur'ani ya tabbatar da akwai bango tsakanin ya juju da majuju da sauran al'umma ko wannan bangon annabi zulkarnain shi ya gina shi tare da wasu mutane waɗanda ya tarar waɗanda la ya kadu na ya na kaula ba su fahimtar magana they are not civilized suka kama aka gina shi to shi fa aka shiga cikin uwa duniya ana bincike wasu ka ce bango yana ƙasar china wasu ka ce bango yana ƙasa kaza daga ƙarshe dai sai aka samu bangon ashe ba ƙasar china yake ba yana nan tsakanin europe da kuma arab land ƙasashen laraba da kuma ƙasashen turai wanda wannan bango ana kiran shi caucasian wall yanzu sunan da aka yi mishi caucasian wall tsawon bangon daga inda ya fara zuwa inda ya kare kilomita kusan saba'in da wani abu ne ko kuma idan muka fasara da mil mil hamsin shine tsawon ginar bango ne wanda da ya fara nan ya yi ta tafiya sai da mil hamsin sa'an da ya tsaya yan uwa mu dubi mil goma kawai a ce ka ja bango da nan ka yi mil goma da shi kun san ba karamin aiki ba ne ko tuballe mil goma ishirin talatin arba'in har mil hamsin la haula wala quwwata illa billah sa'annan hayin bangon hayi ne sama kafa ɗaya har kafa tara ne kun ga bangon ya fi cabi tsawo kenan ko eh bangon ya yi tsawon cabi haka sa'annan gashi ya tafi bulon da aka yi amfani da shi wajen gina wannan kaurin bulo duk guda kafa goma ne in ko ga muna ma bulo inci tara ne ko to wannan ba batun inci tara ake ba kafa ake magana ka auna kafa daya kafa biyu kafa uku har kafa goma shi a fadin bulo guda yana da wani gate wanda ga jikin gate ɗin nan akwai karufa daban-daban to da aka diba wannan gefen sai aka ga larabawa ne da sauran bangare na duniya to idan aka tsallaka bango sai a ga kasashen turai ne ga baki daya su suka rage kuma annabi ya tabbatar mana ya juji da majuji suna bayan bangon ko ashe babu shakka ya juji da majujin nan dai da aka magana mutane ne na kasan turai waɗanda duka siffofin da aka bayar nasu sun dace da waɗannan yahudawan da kuma nasara don haka babu shakka 'yan uwa musulmi waɗannan mutanen ci gaban teknolojin su zai kai ga suna iya tayar da mutum bayan ya mutu to sai dai kuma tare da babban shugabansu wanda shine suke tema shirye-shiryen zuwan shi wane ne shine dajjal allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharri shi wanda idan wannan dajjal ya zo za su yi ta barna allah ya bada labari za a kashe al'umman musulmi a mayar da su kamar kati sun kewaye akushin tuwo haka za a kewaye su ana ta kashi a rushe garin madina a mai da masallacin manzon allah ya koma wajen kiwon dabbobi wannan manzon allah na cewa bai na baiti wa mimbari raudatun min riyadul janna fa inna a sautin fil janna khairun min ad wa ma fiha tsakanin mimbari na da gidana lambu ne daga cikin lambunan aljanna shi ko bagirin da zaka aza bulala a cikin aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta daraja to za a rushe garin madina a rushe masallacin manzon allah a maishe shi ɗakin kwanan dabbobi wato zu a zo a rushe ɗakin kaba zu katai ne wani mutumin ƙasar ethiopia ne zai kama ɗakin kaba ya mishi a annabi ce kamar ma gashi ina kallon shi yana ciran duwatsun ɗai bayan ɗai sai ya gama da ɗakin gabaki ɗaya a rusa rijiyar zanzam a rufe ta za a yi wani shararren fada a bakin rijiyar zanzam wanda sai rijiyar ta game da jini ga baki ɗaya na al'ummar musulmi waɗanda suka zo aikin haji haka dai al'amuran za su ci gaba da faruwa